yankin termit da ke da dazuzzuka masu kumshe da albarkatun namun daji na fuskantar matsaloli da ke ciwo hukumomi tuwo a kwarya kamar yadda kanar hamza barmu daraktan gandun daji na gundumar tanit ya shaidar a yanzu gaskiya namomin daji kowa ya tabbatar da a yanda suke a da ba dai bane da yanda suke yau saboda sun rage kwarai kuma makasudu wannan ragewar tasu an su sai suka mai da kashe wannan bukatun ya suka mai da shi kamar sana'a to wannan abin ya doki babban matsayi ma a yanzu saboda abin kawai ci gaba ne ke to shi yasa yanda ake musu farautar nan kasashen na yau da gobe kawai wannan da ita ce babban makasudin eh, rage namomin dajin wannan shi yasa abin kama masu hannu da shuni na nan kasa su suka kara ma abin kanji saboda yau mutum Allah kai shi wani matsayi sai ce iya son ya kiwon buriyu a gidan shi to don kun gani su wannan mutanen maimakon su saya su bi doka a yi yanda ya kamata in ma samun da zasu tunda doka ba ta hana ba mutum ya kiwon barewa amma akwai hanyoyin da ya kamata a ganin yadda al'amarin ya yi kamari kanar din ya ce suna bincike har cikin gidaje a abin matakan da muke doka mu kama wannan masu aikin wannan sai sa muka je wajen juge islamic tribunal ya ba mu takarda ta perquisition kenan duk lokacin da muka yi labarin gida kaza akwai alamar namun daji na sai mu je da wani kasar da mu je kuma mu bincika cikin gida in akwai kin gani a mushi wannan namun daji kuma mutum a mushi tana. Ko da za a ciwo kan wannan matsala in ji Hamza sai an wadatar da su da kayan aiki ingantattu. A ba kayan aiki ba inda akwai su ba haja ina ji abin da ba haka ba. Saboda kayan aiki na ni nan manya na ma nan ya na ja musu. Kayan aiki ne ne ni na ce a ba mota na Najeriya wani mota ce mu gasa ma ɗaya a kwance ma take ɗaya ita ma da kyar take wuta ba mu iya miyo ta nishan da ita to ya za a yi kai aiki kuma ya zama to hallo muna da mai sashi a kowane lokaci to amma in ya zama to wannan abun babu ya hajja a ce za mu ba da wani sakamako ne. Wasu mazauna yankin da ba su so na ambata sunansu ba sun yi bayani kamar haka. Wannan al'amarin sai an tashi sai saboda nan wajen namu yanzu babu barewa ya kare kwata-kwata. yanzu man daji wanda akwai biyu ne da zomo da tuji abinda ya kamata su sa yan yankin tsaro an sun gani mai hallaka su su gudu da gwagwa su faɗi. yanzu mu da kamar yara wanda suke da kamar shekara goma yanzu ba wanda ya ga barewa ma har yanzu wansu nan kuma bare sun tai sun fita kasar masu kishin sun yawa kowa da kowa a sashe a yi tsaro kuma iko nan ba zai sare ba wani abubuwan sai hade da wancan mutane wanda suke cancin tunda wani abun da aka kowace sahiya muna ji abun da aka yi duk mun gani sai mu fada abun da zai sare namun dajin kenan tunda namun daji babu sun kare shine muke so gwamnati ta tashi ta saya ta ma mutanen na abun hawa ta musu abun fadi kuma kaman misalin da babu rezo da a basu turaya da da haka ana ta fadi wannan abun da zai sare dajin tamara abari murya amurka daga damagara a jamhuriyar niger